za mu ba ku sakamakon eh, abinci a kasuwar sabanga sha hudu ga wannan wata da muke ciki na shekara ta dubu da ashirin da hudu a daidai wannan lokaci yadda muka shiga cikin lokaci daban da muka kai tambayoyi dangane da abinci a yau dai kasuwar sabanga inda buhon haƙi yake jika arba'in ba biyu buhon dawa jika talatin da bakwai talatin da takwas inda wake mai tiya arba'in kenan buhu shi ma yana jika hamsin kenan ita ma wajen yan gujiya nan ba a bar su baya ba jikka goma sha shidda sha shidda da rabi sha biyar sun za a samu sai mu kurɗa wajen tiyoyi tiyoyi akwai jikka akwai jikka ba ashirin kenan sai hajjika jikka sai dawa jikka ba ashirin kenan muka koma wajen wake shi ma nan sai shi ɗari uku ake sai da kacar kenan wajen kwaruru za a sai da ta ita ma ake sai da ta a jikka da ba ashirin kenan mu koma wajen eh, eh, yan mai kenan man kushiya yana na zama shi akan tamanin da goma da kuma dala ɗari kenan wajen yan kayan shi ma na suka yi tashin gwamnan zabi inda da sasai ya koma a sai ɗari biyar kenan kuma tumatir shi ma ya koma a akan shekka biyu kenan attarugu shi ma ce shi danye ake sai da da goma shekka da ishirin Ina a wajen dabbobi ma can wajen 'yan raguna za ka sami na jirga ɗari, ɗari da ashirin, ɗari da hamsin, za ka sami kuma fiye da kusan jirga ɗari, ɗari uku, ɗari biyu da hamsin kowane rago da nashi kuɗi. Wajen kusura su ma na awakin ma su ma sun yi tashin gwamnan zabi, ba da kalla ma kuma wajen 'yan shanu. Nan ma 'yan shanu su ma tsakanin jirga ɗari hudu, ɗari biyar, a ɗari shida kan har miliyan guda jirga ɗari tara mun gani. Kana Anan isa gado zai tsaya a cikin wannan labaru a na wannan rana jima'a ta haji babban rana a kasuwar sabon ga ina idan mai kowa mai komai ya yarda a lokaci na gaba a kasuwar marmar shi ma za mu ɗauko muku rahoto mu fito muku ku zama lafiya. amin samu amin ya isa gado rediyo za karkara kenan wanda ya bamu rahoton kasuwa yau yau muna jima'a sha hudu da watan shida shekara ta alif dubu biyu da ishirin da hudu e to yayi Allah ya tabbatar mana da alheri kun ji labarin kaso sabon ga ba dauta ka zan wargi ba ko ja soji faɗa shi yayi ya yi. shegantaka Muhammad Sagalo ba dauta aka zan wargi ba ko ja soji hoda shi ya yi saboda kamar da kiyama masu tambaya ɗauwa kake ina ka ai horo da takaradar dama duwan kyale takaradar hauni ku yi lura da riƙon sojoji zama lahiya ya he kana ɗan sarki hamma ya ce ma sarki wanda duba bisa darwa ta yi ba yanzu aradu tana kan mai. Ban kwaƙi ba ko man kai da nausa kwanan ƙeta ko ba a kai muku wargi. baya masu ba daidai ba kowa da gaskiya jika tahiya idan mutum ya ce bai da gaskiya daga zakiya aka horon kowa tabbas ba ku yarda da mai ƙarya ba soji ba a kai muku wargi soji ba a kai muku ƙarya hmm. ko ka shegantaka akwai matambaya su da rikici gunnu ka kawo shegantaka akwai matambaya su da gunnu

mai ƙarya shi wuce wani waje ba ni nijar aka wargi ba sun gyara mun harka muhammad sagalo nan nijar ba tsiya ba halin tsiya ba talauci ba halin talauci da kyau sojoji a tankwahe mana bakin kura mai wargi da cina izar daɗi soji sun wake bakin daga. kaman wake bakin ƙwarya. Babu abin da muka yi sai kwalfa. An hana ‘yan tsegumi da tacce tacce da masu kai da masu mai kashe ta. Ko kawo Babu gigara ba gwangwani don ba ku yarda da mai ƙarya ba. Kowa da gaskiya suka tahiya, kowa. An kashe gigara gwangwani don ba a yarda da mai karya ba nesa da nesa, makiyayin giwa don ba su jitu da mai wargi ba. Ko sha rana sai ya ƙoshi da mai wata rana. ko sha rana sai ya ƙoshi da mai wata rana yaro in baka sha rana ba bari dibin a zuba ma matsi mai yin ƙarya bai rasa wurin da yi kwanta sai dai shi sab kwanta shi kinan da kaya na yi shanin soji shi ne min daɗi in dai baka ja su ba ba su ja na ma ba sai ta batun ku kuka yi zaddadi Durar da kai musu ba daidai ba ka san mai yanke wuya ta cimma, mm. baki mai ɓadda wuya ta cimma, ba musu ba daidai ba, ko musu ba daidai ba yanzu suna yi mishi ba daidai ba. Yanzu aradu tana sabkan mai. Rannan sai ka tambari shan kashi.